Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yammai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu. Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma 28 ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu mayar da hankali kan fassara wato kan fassara wasu littattafan kimiyya da suka hada da chemistry da kuma physics zuwa Hausa da Jami'ar Bayero University a Kano ta yi. a irin wannan kokari na fasare-fasare daga wani harshe zuwa wani harshe shine abin da yake wato bayyana harshe a duniya da shi ake sanin me kuke ciki me kuke yi me kuka yi me za ku yi har ma waɗansu su yi sha'awar harshen naku. ji ta yaya wannan matakin zai taimaka wa sha'anin haɓaka ilimi da kuma harshen na Hausa. To za kuma mu je ta bakin farfesa Nina Paulak wata baturiya wacce ke aiki a jami'ar Warsaw da ke kasar Poland wacce ta kasance ɗaya daga cikin mutanen da ke ƙoƙari wajen ba da gudunmuwa wajen nazarin harshen Hausa. Daga bisani kamar yadda muka yi muku alkawari a ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu na kwanan nan. inda muka taɓo batun kasa fannin aikin jarida zuwa gida bakwai da hukumar da ke kula da jami'o'i a Najeriya ta yi. Har ma muka tattauna da wasu ɗalibai masu karatun wannan fanni don jin alfanu da kuma rashin alfanun wannan tsarin ga karatunsu. To za mu kawo muku ƙarashin hirar inda suka yi bayani inda suka yi mana bayanin kalubalen karatun aikin jarida. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. mu soma shirin ne daga jihar Kano, inda jami'ar Bayero da ke Kano ta kammala fassara wasu littattafan kimiyya da suka hada da chemistry da kuma physics. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Farfesa Yakubu Azari, wanda ya kasance ɗaya daga cikin ayarin malaman da suka ba da gudunmuwa wajen wannan aikin. Ya fara da tambayarsa ta yaya wannan matakin zai taimaka wa sha'anin haɓaka ilimi da kuma harshe na Hausa. shi al'amari na harshe kullum a duniya an yi ittifaƙin cewa shine kan gaba wajen abin da ya shafi yadda za a koyar da ilimi kuma a gane shi kuma a yi tunani kuma har a iya aiwatar da wani abu muhimmi a tattare da wannan ilimin harshe shine mataki na farko na neman kowane ilimi kowane irin ilimi domin shi ne gwadaban da ko kuma turbar da ake bi a sanar da wannan ilimin dangane da haka al'ummomi da dama a duniya suke kokarin sadar da ilimi cikin harsunan da za su zamanto masu sauki ga 'ya'yayensu wajen fahimta da tunani to mu ma kamar sauran al'ummomi na duniya ganin yadda wannan harshe yake bunƙasa ganin yadda wannan harshe yake samun ta goma shi ganin yadda wannan harshe kullum yake ƙara haɓaka kuma muke ganin yadda al'ummar mu allah ubangiji ya yi mata fikira da fasaha da tunani na aiwatar da waɗansu abubuwa da dama tun ma kafin zuwan harshen ingilishi ko kuma tun kafin zuwan turawa ƙasar hausa sai muke ganin cewa hakika rawar da harshen nan zai taka idan aka ce ilimi a cikinsu ake bayarwa ba karamar muhimmiyar gudumawa hakan zai bayar ba a matsayin mu na waɗanda muka samu kanmu matsayin ɗalibai na ilimi kuma malamai na ilimi musamman abin da ya shafi harshe sai muke ganin cewa babu shakka fassara irin waɗannan abubuwan zuwa harshen zai taimaka matuka gaya wajen sauƙaƙa ilimin da fahimtarsa da yin tunani a cikinsa da yin kirkira a cikinsa. To galibi ana cewa akwai hausa mai nau'ika daban-daban akwai hausar Sakkwato da ta Kano eh, da kuma yarukan da hausa suke ji eh, galibin su arewacin Najeriya. Da wacce siga ta harshen hausa aka fasar waɗannan littattafai tun da wala Allah ba a wuri guda kawai za a amfani da su ba. Ah, shi sha'ani na abin da ya shafi wato magana ko rubutu da harshe ko kuma sadarwa da harshe akan abubuwan da suke wato kamar a ɗauke su a hukumance abubuwa ne da suna zuwa da tsari ba wai a harshen hausa bane kadai kake da waɗannan bambance-bambance ko a ingila yanzu idan ka je irin ingilishin da ake yin a ingilishin da ake a scotland ya bambanta da ingilishin da ake yin a cikin ainihin tsakiyar london wannan yana da alaƙa da ainihin irin bambance-bambance na karin harshe to amma a ƙarƙashin hakan akan samu wani tsari wanda hukuma ta kan tsayar da wani ke tsari takamamme guda ɗaya ta ce wannan tsarin da shi za a yi koyarwa ko kuma da shi za a yi hidimomin hukuma ko kuma da shi za a yi labarai ko kuma da shi za a yi dai duk wani abu wanda yake ya shafi na hukuma ne kowane mai karin harshe yana da iko ya amfani da karin harshensa ba sakwace yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne ba um, katsina yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne ba guddure haka ba zazzage haka amma idan aka zo karkashin abin da ya shafi na hukuma ko na ilimi duk gaba ɗaya za a tattara ne akan wani tsari da masana suka zama zauna suka yarda da shi cewa wannan shine tsarin da za a tafiyar da wannan harshe wanda a harshen ingilishi ake cewa standard form ma'ana tsarin da aka yarda da shi a tafikar da wannan harshen to harshen hausa shekaru da dama akwai tsarin da aka riga aka yarda da shi wanda ya zamanto kwashe-kwashe ne na daga cikin waɗannan kare-karen harsuna wanda a yau ake amfani da shi a matsayin shi ne daidaitaccen tsari na amfani da harshe su waɗannan littattafai da aka rubuta aka fasara an ɗora su ne akan wannan daidaitaccen tsari wanda kuma kowa idan dai zai zai ɗuru da ilimin a waɗannan ɓangarori da aka fasara za a ɗora shi ne akan wannan daidaitaccen tsarin na harshe. baya ga waɗannan physics chemistry da biology da aka ce an fassara zuwa harshen hausa akwai yunkuri da ita profession nan ta kasar eh, poland take yi wacce take nazarin harkin harshen hausa kuma take koyar da shi a su eh, cewa tana kokari ta yi yunkuri ta fassara wato wani littafi da harshen suna na polish zuwa harshen hausa da kuma harshen hausa zuwa wancan yare nasu na kasar poland yaya kake ganin irin wannan fassara-fassara zai watakila taimakawa harshen hausa da ake cewa eh, yana kokari ya karaɗe kusan ko'ina a duniya hakika haka ne don ko a shekarar da ta gabata akwai wani shiri a ƙarƙashin unesco wanda na samu dama na je har ƙasar ta poland muka kuma yi aiki da ita wannan farfesa nina pavlak muka yi wata uku muna bincike-bincike akan abubuwan da suka shafi harshen hausa yadda suke yadda al'umma take kallon abubuwa da su kuma yadda suke kallon abubuwan a cikin nasu harshen a irin wannan kokari na fasare-fasare daga wani harshe zuwa wani harshe shine abin da yake wato bayyana harshe a duniya da shi ake sanin me kuke ciki me kuke yi me kuka yi me za ku yi har ma waɗansu su yi sha'awar harshen naku idan ba kwa shiga cikin waɗansu harsunan ba kwa alaƙa da waɗansu harsunan in kuka tattara kuka tsaya a iya gida to ba kowa ba ne yake sanin abin da kuke yi a waɗansu wurare amma yayin da kuka buɗa kuka fita to waɗansu za su san abin da kuke yi kuma za ku san abubuwan da wasu suke yi duka harsuna kamar irin binciken da muka yi duka abin da yake cikin wannan harshe za ka iya tarar da shi a cikin wancan harshe duk abin da yake cikin wannan harshe za ka iya tarar da shi daga cikin wancan harshe sai dai mai yiwuwa yanda aka gabatar da shi ko kuma yadda aka fassara shi ko yadda aka baddala shi shine kawai zai iya bambanta amma ta sigar ma'ana za ka iya ganin cewa suna da nauyi iri ɗaya to a ƙarƙashin irin wannan tsarin in ka duba shi yasa a yanzu mu a harshen hausa ake ta budawa kaga a yanzu haka akwai dangantaka da ƙasar poland akwai danganta da kasar italiya a china ma um, kasar sin kenan muna da alaka da jami'o'i guda biyu da, da beijing foreign studies university da tianjin foreign studies university duka muna da alaka da su muna da alaka da libya muna da alaka da afirka ma muna da alaka da jami'o'i da yawa waɗanda kuma duka ruhin abin shine yaya za a yi a bunƙasa wannan harshen kuma alhamdulillah suna karɓan waɗannan abubuwa sosai kuma suna wato suna ɗaukaka waɗannan abubuwa abubuwa matuƙa gaya ya irin wannan fasar fasare watakila zai taimaka wa mutanen da suke kai komo a kasashen duniya misali in ka ɗauke ɗalibai masu neman ilimi a jami'o'i da sauran cibiyoyin nazari ka san shi sha'ani na ilimi ko kuma wato sha'ani na fasara duk lokacin da aka ce an fasara maka abu cikin harshenka to sassauƙan abu ne kai tsaye ka ɗauka ka karanta ka fahimta kuma har ka ga yadda za ka iya gudanar da shi ire-iren waɗannan fasare-fasare ana gudanar da su ne da zimmar cewa yaya za a sauƙaƙa fahimta ma al'umma abinda duk aka faɗi shi a cikin wani harshe in aka dawo maka da shi cikin harshen ka kai tsaye zaka iya fahimtar sa kuma har ka iya yin wani tunani ko har ka iya gina wata ma'ana ta tare da wannan ga misali mutanen da suke kai komo duk lokacin da aka ce akwai ire-iren waɗannan abubuwan kuma aka ce al'ummar mu wato al'adar karatu a tsakanin al'umma ta bunƙasa mutane suna ɗaukan abubuwa suna karantawa za su fahimci abubuwa da dama akan abin da yake faruwa a waɗansu sassa na duniya domin in ba ka karanta din ba ba za ka iya sanin yaya al'adun waɗansu al'umma take kasancewa ba yaya adabin waɗansu al'umma take suke kasancewa yaya rayuwar wasu al'umma take kasancewa duk ba za ka iya sanin abun kai tsaye ba amma ta hanyar irin waɗannan fasare-fasare matukar al'umma za su farka daga bacci su zamanto masu ɗaukar abubuwa na ilimi suna karantawa ka'in da na'in to za su iya fahimtar abubuwa da dama kuma wannan zai daɗa bunƙasa musu iliminsu. su Shi kuwa shugaban jami'ar Farfesa Yahuza Bello shi ma ya tofa albarkacinsa kan muhimmancin wannan matakin. Uh, asali ma dai uh, kusan a yi cewa daga turai aka fara nazarin hausa akwai jami'ar sowas wanda yake manya-manyan malaman hausa kamar su margayi farfesa kabir garanci a can suka yi karatu to an samu ɗoriyar wannan abu musamman a jami'ar woso da take poland wannan farfesa nina public. Eh, tana ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙoƙari wajen nazarin hausa har a yanzu ko a cikin nan jami'ar akwai wajen mutum biyar waɗanda ta duba digirin su na uku wata digirin phd eh, bayan nan ta rubuce da dama wanda yake ta ba da gudunmawa matuƙa eh, mai yawa wajen nazarin harshen hausa shi yasa wannan cibiya ta nazarin hasar hausa da kuma tsangayar da suke kula da wannan suga ya kamata a girmama ta musamman a wannan shekara ne za ta ritaya daga aikin koyarwa a jami'ar da take koyarwa a jami'ar hoso da take poland bincike ta fanni daban-daban ba kawai hausa ba fanni da yawa akwai karancin kudade ake bayarwa kuma duk duniya ba inda jami'a take ba da kuɗin da ake bincike to alhamdulillah abin farin ciki shine a nan najeriya a yanzu hukumar tetfan wanda aka sani hukumar tallafawa ilimi ta shigo da sabon tsari cewa waɗanda suke son su yi bincike su kai takardar su ta niyyar binciken da za su yi na kowane fanni ba wai kawai kimiyya ba don da dama ana magana bincike ana son kimiyya na kowane fanni idan niyyar da suka nuna tana da muhimmanci Eh, wannan hukuma ta tarfan za ta ba da kuɗin da za su yi bincike saboda haka wannan wata dama ce da aka samu ta eh, fada bincike a fanni daban-daban a najeriya har da fannin hausa wanda yake muna fata eh, farfesoshi da sauran malamai da suke aiki a waɗannan fannoni za su yi amfani da wannan dama da wannan hukuma ta tafan ta shigo da ita cewa duk shekara sukan tallata cewa wanda yake son ya bincike akan wani fanni ya ba da takardar niyya da abin da yake son ya yi wanda ke an amince da wannan takarda za a ce ya kawo bayanin binciken da zai yi wanda in an amince za a bayar alal misali a wannan shekara ta wuce ta 2019 mutum 30 kungiyoyi 31 daga wani jami'a suka ba da suka nuna niyyar yi wanda ke ciki aka ce guda ashirin da ɗaya su kai cikakken bayani wanda ke bayan cikin ashirin da ɗaya nan eh, ƙungiyoyi goma sha uku sun sami tallafi daga wannan hukuma su yi bincike kuma waɗansu kan samu har zuwa wajen miliyan 46 za su yi bincike wanda yake wannan wani fage ne da aka samu wata dama da aka samu wanda insha Allahu eh, malaman jami'a za su yi amfani da ita wajen yin bincike mai mahimmanci wanda zai ah, dubi matsalolin da suke shafar al'umma ta fanni daban-daban a samu a binciken da zai warware waɗannan matsaloli. Yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi. Eh, lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa in a aikace yan uwa na a ba kyawa ba khiyana. sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyuma bauta da sani a cikin biyayya To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, inda yau muke kan shafin ilimi da fasaha. Kamar yadda Farfesa Yahuza ya bayyana, Farfesa Nina Paulak na cikin waɗanda ke ƙoƙari sosai wajen ba da gudunmuwa kan haɓakar harshen Hausa. Ta shafe fiye da shekaru arba'in tana koyar da harshen Hausa a Jami'ar Warsaw da ke ƙasar Poland. Ta kuma bayyana mana muhimmancin harshen na Hausa a rayuwarta. Wannan taro eh, ina jin daɗi saboda na iya zuwa nan. Eh, farkon zuwa na a Kano eh, shekaru da yawa ne. Mm, amma yanzu na zo bayan shekaru takwas. Yanzu ina ganin cewa Bayer University ya yi gaba. yanzu akwai eh, gine-gine eh, sababbin gine-gine akwai dalibai da yawa eh, kuma ina jin daɗin saboda saduwar da dalibai da malamai daga sashin harsunan afirka saboda muna inda dangantaka tare da su molim e-mail, amma yafi kyawun sadukare. Na yi kokarin bayyana abin da ya sa na fara karatun harshen Hausa. Da farko ina jin koyon harsuna, amma bayan na fara koyon harshen Hausa. na gane cewa harshen nan ya bani abubuwa da yawa don e, in fahimci mutanen e, duniya. akwai wahala akwai karin sauti yana <laughs> ba mu wahala saboda harshen kasar poland ba da irin wannan karin sauti saboda haka muna yin kokari mu bi irin wannan furuci amma akwai wahala lokacin da na fara koyon harshen hausa a lokacin nan akwai dalibai daga nigeria waɗanda suka yi koyon eh, sashi daban y, Sali, y, Sashin, y, sanin likitoci Okamar haka mun gayyace su don su Imagana magana don su taimake mu wajen yin magana Munada, muna da littattafai da yawa muna da malamai waɗanda su ba mu irin nahawun su bayyana mu irin harshen hausa yadda yake amma waɗannan dalibai suka zama malamai namu sun taimake mu wajen irin wannan fiyas. gashi har an kai ga kin duba ɗalibai a matsayin digirinsu da za yi ɗalibai nawa kika duba da za rubutu akan digiri daban-daban a can karshen poland ɗalibai ba su da yawa eh, amma eh, suna eh, su dalibai ne na sashin koyon harsunan duniya sai waɗansu daga cikinsu suke koyon harshen hausa akwai su waɗanda suke bin eh, koyon harshen larabci ko swahili ko sauran eh, harsuna harshen hausa eh, muna da dalibai kamar goma ko kowace shekara gashi baɗi za ki ritaya menene na gaba da zaki sanya abu na gaba da zaki sanya a gaba a rayuwarki. Mazani bayan? Me zaki bayan kin yi ritaya? Akwai rubuwa da yawa da waɗanda Banriga, Banisu, Batukuna. <laughs> Eh, saboda haka da eh, farko ina so in shirya eh, kamus na Poland zua Hausa ko Hausa zua Poland don waɗanda suke fara koyon harshen nan a kasar Poland su sami wannan kamus. kin ji Madina har a nahiyar Turai Poland ana koyar da harshen Hausa. Gaskiya sha'awa wallahi. <laughs> To masu sauraro kamar yadda kuka sani a cikin kwanakin baya mun samu zantawa da wasu ɗaliban da ke karatun fannin aikin jarida. Ga kuma kalubalen karatun aikin wannan fannin da ɗaliban ke fuskanta. gaskiya alhamdulillah domin farin ciki na kullum idan zan tafi makaranta daɗi ma nake je ko da na san cewa akwai kalubale akwai wahala amma in kin tuna shi ba ki Allah mai mai mana tashi daga safe mm. wani lokacin har zuwa yamma saboda idan kana da break da rana baki saka je gida ba saboda kana tunanin in ka tafi karfe nawa za ka yi kafin ka isa gida lokacin dawowa kuma ya yi don haka sai ka haƙuri kai ka zauna. amma kuma su kan cewa shi aikin jaridar nan fa aiki ne na kaza wani suna suke bashi in aka ji mace za ta kayanci aikin jarida ba ke jin wani tsegumi. a gaskiya ina ji. to ya kike ji kina ji ya kike yi. a dama duk ka yi zaka za ka ji daɗi kar ka yi kai abun da mutane za su yi magana akai kai dai if you are comfortable da abun da ka yi kai kai kawai eh, eh, eh kuma duk abun da dama kai niyan za ka yi za ka yi kuma Allah zai baka sa'a saboda Allah yana tare da mene nema na tare da samu um kaji na zaman sun so sa mata ne shi yasa ma ga amsar ta <laughs> um ba wage kai kuma tun da ka so ma wata kila da man ka tashi kana sha'awar aikin jarida uh, ko kuma da soja kake so ka je ko likita sai ka tsinci kanka ga abin da ke karanta da me kake tunanin ka zama ne da gaskiya yana tunanin zama likita ne eh. amma sai hankali na ko kuma Allah sa na fado harkan jarida ya da wuya da aikin jarida gaskiya na da wuya yana da kalubale sosai eh, domin ba kowa zai tashi aikin jarida ba sai hmm. wanda ya jajirce ya sa ransa zai yi hmm. shine zai zama to dan jarida cikakke na kwarai amma ka tana kan cewa wasu suna tana kai idan fa kuɗi kake so kaka je aikin jarida da mai wata za a kashe ka ko kuma za wani lokaci za ka tsira da ke da makamantansu a kan nan ko yan jaridan suna kuɗi ne a gaskiya aikin jarida ba kuɗi shi aiki ne na suna kawai domin kamar yadda ake fada ɗan jarida is a walking cop hmm. kamar gawa ne ke tafiya hmm. domin aikin ci zaka wa al'umma aiki ne kawai ba wai ka zo za ka samu kuɗi in Allah ya kawo amma ba wai ka ce kai ka tashi ka je aikin jarida don kai kuɗi to gaskiya ba inda za ka je domin aikin ba wai aikin jarida aiki ne na samun kuɗi ba. A kin ji irin mutanen gasar ya ce ba kuɗi ke kuma kin shigo. Mm. Eh, da kika shiga ya koyi aikin jaridan nan wani kalubale ne kin tuna kullum kake ina. A gaskiya kalubalen da na tuna akwai kullum in muna kallon Al Jazeera News babana mm. idan ya ga inda suke zuwa ana sa musu tiyagas da sauransu in ya kalle ni sai ya ce wata rana za ki je mm. ke ma wata rana za a sami ki tiya gasa anya za ki iya mm. to gaskiya idan har na tuna mm. ko kuma na kalla sai in ji jikina ya mutu amma idan na shiga makaranta na ga inda irin in kana tafiya ka ce kai dan mascom inda za a dinga kallon ka kuma yanayin surutun mu da yanayin magana mu sai in sake jin kuma karfin gwiwa ya samu ni dai in gani ina zaune a gidan TV din ina casting news shine kawai wato kike ke kanta labarai yawa sosai ba kuwa to alkada kuma dama wata gida da ba da rike da dan sanda yake so je ko kuma soja gashi aikin da a kamar yadda kan faɗa gaskiya da mani asali na lauya ne ke son zama eh, ka daure mutane lauya ne ke son zama tun daga farko dai na yi ta yi kokari dai na yi ta nemo ban samu ba sai daga baya na zo na gwada na ce to barin koma mascom nake gani nan ne inda ya kamata in dawo da na zo na gwada mascom din so ɗaya kawai na gwada sai Allah ya zo ya taimaka na samu da na samu abun kuma sai na zo na fara sha'awan abun a sai dama asalin inda ya kamata nake kenan to ni kuma damuwa na tun can asalin hula da jama'a shine asalin damuwa na a harkan yau da kullum ka san jama'a akwai mutanen da suke na a karkara suna so su samu taimako a gwajin gwamnati amma babu hanya hmm. sai yadda hanyar da zan iya yi shine ko in taimaki jama'an hada su da gwamnati gwamnati san me damuwar su ni kuma mayar ma gwamnati damuwar su eh, gwamnati ga ga ya abin da ya kamata ya maido musu shine abin da ya kai ne asalin maskin din yanzu to a kaji usar kaji abin da sharka ne ya faɗa kai kuma fa eh, yawa kai kuma menene kalubale ko kuma menene ya ingiza ka duk da cewa <laughs> wasu ce ba fa naira kuma akwai kalubale ga kuma za a kashe ga kuma watakila kana tare ma da iyalin kamar lokaci a zuwa ce shi ake nema a kama kugun ka tafi da kai. Haka ne, ni tun farko dai na tashi da wannan muradi a zuciyana na zama ɗan jarida. Tun ina karami ina sha'awan aiki ina kallo yadda ake gudanarwa. Kuma a fahimtar da na yi da na ƙara girma sai na fahimci jarida ko kuma 'yan jarida suna zama tamkar idanuwa ne da kuma sauti na muryan al'umma. wurin a kafa ne da yan da al'umma take amfani da ita wurin isar da koke-kokenta wata rana kuma take samun nishadi wata rana kuma take samun ilimi wannan yasa naga lalle ya cancanta tun da dama ina da bukatan wannan aiki eh barazana ba eh, duk da akwai kalubalen da na fuskanta na walhalun karatu a a shiga aji dogon aji wani ma sai kai kokari a course na shi yadda kai wani duk wannan akwai su amma da yake dun na danne saboda dama ina da burin aikin to kun je dai ce kai kokari a ka da kai to wannan kuma zargi ne a masu <laughs> sauraron kun je da ta kaya wanda muna godiya ga su ɗaliban da muka tattauna da su kusan mintuna ɗaya ina ganin kusan mun lagume mintuna kusan goma sha tara eh, muna neman ashirin a guda ta musamman ga su ɗaliban na jami'ar jihar taraba da aka fi sani da tasu ba fa namu ba da shi kansa ɗaya ɗaliban shi ma mai sani makama aiki a ɗaya daga cikin kafafen labarai da ke jihar adama arewa masu gabashin najeriya a madadin su gabaki da da kuma mutanen washington na kwari kullum almajirin nan ibrahim abdulaziz ke birinku da wannan waka na dan jarida mu zama lafiya sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Misha tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Amina bahari Auna ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.